Jami'iyar PDP a jihar Nasarawa ta gudanar da gangami don nuna goyon bayanta da matakin da 'yan majalisar dokokin jihar suka ɗauka na gudanar da bincike kan zarge-zarge goma sha shida da suke yi wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. Muhammad Barde Agwai shine shugaban matasa na jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa. Ya mun bayani kan dalilan da ya sa 'ya'yan jam'iyyar PDP suka fito kwansu da kwarkwatansu don gudanar da gangamin. mun gabatar da wannan gangami ne akan mu nuna goyon bayan mu da yan uwanmu members na House of Assembly wadda suna aikin su cikin ka'ida amma gwamnati tana amfani da wa'yansu mutane don su ci mutuncin su su wulakanta su samu su da hankali suna nuna cewa kamar ba su da goyon baya shi yasa mun fito koyin mu da kwarkwata mu nuna ma duniya cewa na tarasa da PDP ne kuma ba za mu sake zuba ido mu ga ana cin mutunci na membobin mu na House of Assembly ba kada wani ko wa'ansu ko gwamnati ko da daban su ce za su takile su ba za mu yi ba. To kowane martani 'ya'yan jam'iyyar CPC a jihar Nasarawa suka maida? Sunana Alhaji Abdulkarim Allah na Kyana, shugaban matasa na jam'iyyar APC na jihar Nasarawa. Ina ganin kamar wannan gangami wannan jam'iyya wato zan kira su jam'iyyar adawa na PDP wanda suka zo suka yi jihar Nasarawa yau ina kira shi kamar rashin sanin doka ne. Lokacin nan suka ba shi joji dama ya zo ya tattar kwamiti ba su san da cewa shi ne yake da dama ya tattar wannan kwamiti ba ne ko kuma a ko kuma ba su karanta constitution ba ne. Goma tun yanzu su goma makaranta su je su nemi sanin menene dokan Najeriya yake tafiya. in suka duba gangamin ma yau 'yan sanda sun fi jama'a yawa saboda sun san ba su da wani popularity a jihar Nasarawa. Na kuma zan zanta da wasu magoya bayan jami'in biyu don jin ra'ayoyinsu. Sunana Alhaji Usman Nasiru Black, PDP Chairman Lafiya Lokal Ganin ayyukan da suke yi bisa kan ka'ida na doka da mu jama'an PDP muka zabe su suna yi su kuma mutanen APC sun nuna damuwarsu game da su shi ya samu tafi bari mu tabbatar musu cewa su yan majalisa mu ya aya ne a na PDP ko kuma ya aya ne a na Nasaratu wanda su ma na da yancin su kuma suna da jama'ar su ba mai ba su tsoro bisa ga aiki da su yi na dokan majalisar da tsarin mulki ya ba su. Sunana Hajiya Rakiya, state woman leader na APC Nasarawa state mai zaki. Wallahi tallahi borin kunya ne. demokaradiyya ne kowa yana da rage abin da ya ga dama. Ba wanda ma ya san sun yi tun namba wa su 'yan majalisa ba za su iya dawowa gida ba amma kuma za a yi rali ba 'yan majalisa wanda su suka rubuta abu akan kuna ba su zo ba sai minista sai tsohon gwamna sai kuma waɗansu 'yan makarrabai wanda a wurinsu ma ba su da cewa ba sa faɗa a shi. sunana benjamin musa belodu daga toto zuka area abin da muka yi yau shi a san cewa mun yarda da abin da suka namu suke yi domin suna kan doka abinda suke daidai ne sunana isa yusuf daga garin adudu sakatare na jam'iyyar APP. mu mutanen adudu mun yi na'am da gwamnatin ta'al karshen bidan mun daɗe muna matsalan ruwa za mu sha a garin adudu shekaru aru aru amma daga shigar da girma gona ta'al iya fara yin mana bohol a adudu ya gina mana a guda shida ta daga martaban sarauta na adudu cibdo daraja ta uku zuwa daraja ta ta biyu sanin mai wannan gwamnati to ba zai nasara ba ko da gangane A ranar Talatan da ta shige nan ne dai kwamitin da alkalin alkalan jihar ta Nasarawa ya nada don binciken zargin da 'yan majalisar ke yi wa gwamnan ya yi watsi da karar bisa abin da ya ce rashin ba da shaida kan zargin daga 'yan majalisar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.